wane ne babban ɗan fashi, shin mutumin da kuke gani ne da lallabi, ko wanda ke riƙe da bindiga a hannunsa? A'a, babban ɗan fashin shi ne shaiɗan, wanda ke kwace mana duka farin ciki da kwanciyar hankali, mutum ɗaya kawai zai iya tsiratar da mu daga gare shi, shi ne Yesu almasihu.